بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لكن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kowa da komai da ya nuna mana wannan lokaci da a yau goma sha hudu ga watan rabi awwal a wannan shekara ta uku daidai kuma da shida ga watan fabrairu shekara ta 2012 miladiya za mu shiga kai tsaye cikin wannan littafin mai albarka al'aqidatu tahawiyya ta babban malami alimam Abu Ja'far al-Tahawi wanda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi a darasinmu na jiya mun yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi tarjamar wannan mawallafin wannan littafin yau da izinin Allah ta'ala za mu shiga cikin littafin kai tsaye al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu azza wa jalla yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin qala al-allamatu قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله عز وجل هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين ما ليتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله منا فاروا da sunan Allah wannan yasa kake ganin malamai a rubutunsu suke farawa da sunan Allah بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا إن جاء الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل الإمام الرحب يتي أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على من عمى حمدا به يجل عن القلب العمى أكا سكي buɗewa da الله سكي biyo bayan دا بوديا غالا ga Allah madaukakin صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم muna farawa da sunan Allah. Allahu بالخير وبلا يتي shine babba a cikin sunayen Allah madaukakin sarki shi yasa sunayen da suke biyo bayan shi sai yake nuna suna bayani ne akan wannan sunan idan ubangiji Allah madaukakin sarki zai jero sunayensa yana farawa ne da Allah sai ya sunayen Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kaga alhayyu sunan Allah ne alqayyum sunan Allah ne amma ya biyo Allahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu sai ce arrahmanir rahim da sauran abin da yake nufi Allahu shine al-ma'budu bihaq shi ke da cikakkiyar al'uluhiyya subhanahu wa kenan kaga sunan shi Allah siffar da take dauke da shi ta abauta mashi shi shi kadai wa'dahu la sharika la kamar yadda aka sha bayani duk suna yana dauke da siffa sunan ne Allah siffar ita ce ya siffantu da shi kadai za a bauta wa la sharika la ar-rahman siffa ce ta rahama suna ne kuma na shi wanda ke da wannan sunan yana da rahama subhanahu wa kuma rahamar tashi tana da alamu da ake gane ta kamar ruwan sama idan ake ruwan sama rahama ce ta Allah madaukakin sarki nisa Allah ta'ala ya ce a cikin suratul rum fanzur wanzur ila asari rahmatillah ku dubi alamomi gurabuna rahama Allah ubangiji madaukakin sarki ar-rahman shi Allah madaukakin sarki shine mai jin kai mai rahama ar-rahim mai jin kai subhanahu wataala kenan a wannan yana da sunaye guda uku yana da Allah yana da ar-rahman yana da ar-rahim mushirikai na larabawa sun yi musun cewar sunan Allah ta'ala ar-rahman ba su yadda da cewar yanar da sunan ar-rahman ba Allah ta'ala yake cewa wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man rahman idan aka ce da su su yi sujjada ga ar-rahman sai kuma su ce a'a to waye kuma ar-rahman sai Allah ta'ala yake da su da Allah aw idu rahman ayyan ma ta falahu al-asmaul husna to a wannan aƙida ta mushrikan larabawa na bisu yadda da Allah ta'ala ar-rahman ba akan haka jam ibn safwan ya bi su yake cewa sunayen Allah kowanne suna baya dauke da sifa suna ne kawai babu sifa sai zama kamar sunan gama garin mutane kenan kaga sunan Muhammadu na ungoku ai sunan shi ne Muhammad sunan Mustafa na ungoku in bai aikin ba sunan shi mustafa ba shi da siffar zababbe amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad siffar wanda ake gode ma subhan sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad abinda sunan kuma siffar da ta kunsa wanda ake yawan gode ma kuma kowa ya shaida dole a gode ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin jaka da kenan to amma wanda ba shi ba fa sunan ne babu siffar. al-mustafa zaɓaɓɓe tatacce shi ne wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga sunan shi ne kuma sifa amma wanda ba shi wafa suna ne to haka suke neman su mai da sunayen Allah ya zama na suna ne babu sifa to duk wanda ka ji ya faɗi wannan to ka kira ba ka sani ba a kira ce ta ahlus sunna ba kwata kwata ar-rahim mai yawan jin kai sai al-imam Abu Ja'far at-Tahawi ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dukkan godiya kaɗinta ta tabbata ga Allah mahalicci alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ana cewa alhamdu ne ga hurta godiya ka hurta ta da lafazin alhamdu ga Allah ta'ala kaɗai take wanda zai nuna dukkan sifa da yabo na kamala sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ne lafazin alhamdulillah lafazi ne godiya ce da ake ma Allah madaukakin sarki a lokacin da mutum ya samu wadata sai ya ce alhamdulillah a lokacin da bala'i ya afka mashi sai ce alhamdulillah za a ce kai wane an yi hatsari da wane da wane da wane sun rasu wane ya kare a cinya ya kare sai ka ji ce alhamdulillah ana fata mun gane wannan da ke ko cika godiya ta ubangiji Allah madaukakin domin abin da ya maka ya fi lissafa shi a matsayin ka ce menene wanda ya rasu ba Allah bai san shi ba ne takan yi rasuwar ita tafi alkhairi a gare shi a daidai wannan lokacin kun gano wannan da kyau ko saboda me watakila ya ginu akan tauhidi ya ginu akan aqida ya ginu ya yi ayyukan alkhairin da ya bai gifta mishi ba in ya rayu nan gaba kaɗan sai ya waɗansu abubuwan da za su lalata mai aikin gaba ɗaya to da ya ci gaba da rayuwa aikin nashi ya tarwatse baki ɗaya da ya rasu a wannan lokacin ba a zai rasu a wannan lokacin kenan da ka ce alhamdulillah bayan an ci a maka rasuwa ba a tsara kai ba wanda aka ce ya kare ya ci alhamdulillah shi kare ya yi wani rasuwa ne to amma a shukuru ana amfani da ita ne godiya ce da ta biyo aiki shi yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yace da mutanen annabi Dawud i'malu ala dauda shukura ku yi aiki kenan yanzu idan Allah ta'ala ya baka wadata ta ilimi wadata ta kuɗi wadata ta faɗa a ji a cikin al'umma kasa akwai wanda yake shi ba mai mulki bane shi ba malami bane shi ba mai kuɗi bane amma duk abin da za a zarta cikin al'umma kuma sai an neme shi ba ba wannan falala ce duk wanda Allah ta'ala ya bashi falala iri nau'i nau'i daban-daban sai ya gode ma Allah ta'ala akan wannan ba zalaka shi ko hikimarsa ko dadewar shi a duniya ko sanin ya kamata bane ya bashi wannan in wannan ne akwai wadanda suka fi shi in dai dan dadewa ne a duniya in dai dan kuɗi ne in dai dan ilimi ne in dai dan mulki ne in dai dan wani abu ne da mutum yake tankawo da shi akwai wadanda suka fi shi to a lokacin da ya ce alhamdulillah wannan yayi godiya kenan da fatar baki wanda yake ana so ta fito tun daga zuciya sai kuma aiki ya biyo bayanta kamar da Allah ta'ala ya ce da mutanen annabi Dawud i'malu ala Dawud da shukura dan ubangiji Allah madauki sarki ya musu komai da komai wa alanna lahul hadid mun hore mushi dutse karfe kamar yadda kake ganin kana tauna cingam ka ja shi inda kake so haka annabi Dawud alayhi salatu wasalam yake ma karfe ba maganar sai an sa wuta ba maganar sai an hada shi da makera وعلمناه شنعة لبوس لكم لتوصلكم من بعثكم فهل tun shakirun shin za ku gode ma'ana gode da ta haɗu da aiki in Allah ta'ala ya baka arziki ban ka ce alhamdulillah sai ka yi a aikace kun gano wanda ke kun Allah ta'ala ya baka ilimi bayan ka ce alhamdulillah ka sanya da za ka yi ibada sai ka yi a aikace ta yadda wasu ma kuma za a samar da su haka rayuwa take bayan ka ce alhamdulillah da fatar baki sai kuma aiki ya biyo bayansa haka ake bukatar su baki da sama da ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda yake ubangiji ne na halittu baki ɗayan su domin al'alamin jam'i ne mulhaqun nabi jam'u zakar salim domin jam'i mufrad din shine al'alam idan ka ce al'alam shine duk abin da ba Allah madaukin sarki ba to ko duk abin da ba Allah madaukin sarki ba ya ba shi da jam'i eh to kenan da aka ce al'alamin ba zan zakar salim ba ne mulhaq ne don ba shi da mufrad shi fa kullu ma siwa Allah huwa alam duk abin da ba Allah madaukin sarki ba to halitta Allah madaukin sarki ne kenan Allah da sifofinsa ba halitta ba ne abin da ba Allah da sifofinsa ba wannan halitta ne isa ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halitta kuma wannan jumla ta rabbil alamin da ita ne annabi Musa da annabi Harun tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su suka kai ga fir'auna suka ce imani bi rabbil alamin sai ya tambaye su ya ce wa ma rabbul alamin wa rasul da tsabagen wa kai ta fir'auna sai ce wa ma rabbul alamin to kuma menene ubangijin halittu sai bai ce wane ne ba dan sai istifham da ma maimakon yayi da mani cewa ma rabul alamin to shi kuma rabul alamin da kace shi kuma da me aka yi shi da zinariya ne da ita ce ghairu aka da azurfa ne kun ga ilhadi kenan na fir'auna ta'awil kenan na fir'auna sai annabi Musa alaihi salatu wasallam yace da shi rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin shine ubangijin samai bakwai da kasai bakwai duk abin da ke tsakaninsu mudde in kun kasance masu kankancewa da haka kunga wannan shine abu na farko da anan musa alayhi salatu wassalam ya kai ga fir'auna da shi sannan na biyu yace an arsil ma'ana bani isra'il ka sakawa bani isra'ilawa mara su ma su huta da kowa yake hutawa abu na farko shine mai tauhidi da rabbul alamin shi yasa da mutanansa mutanen fir'auna suka yi imani sai suka ce mai amanna bi rabbil alamin tunda da daman da wannan kalmar ake musu da'awa ita ce ta fara zuwa kunnansu sai suka ce to amanna bi rabbil alamin to saboda tsabagen kidahumanci na fir'auna kada girman kai ya dauke shi ji cewa shine rabbul alamin din tunda daman ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi daman ya ce la in takhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin sai suka ce rabbi musa wa harun kun gane wannan da ke ko suka ce amanna bi rabbil alamin sai suka ce rabbi musa wa harun to anan ya yace qala amantu lahu qabla an azana ku. Allah ta'ala ya sani alhamdulillahi rabbil alami qala al-allamatu abu ja'far babban malami abu ja'far wanda ake mai alkunya da abu ja'far wanda bayanin shi ya gabata jiya ko alwarraq al-tahawi al-tahawi nisba ne zuwa garin su taha kamar da muka faɗa jiya wanda yake tana abin nan arewacin tudun masar abin nan yammacin kuma kogin nilu ya faɗi wannan ne di misra a garinsu na masar kenan ya wannan rubuta wannan littafin ne a masar ba a lokacin da yake gazza ko yake askalan ko yake Dimash ba rahimahullahu azza wajal Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wannan ita ce abin da za mu iya sakan kawo magabata da su a duk lokacin da za a karanta littafin malami sai ka ce ƙala mawallafin littafin kenan rahimahullah Allah ya mai rahama me zaka iya saka mai shi in ba ka mai addu'a ba yanzu idan aka ce karanta alaƙirar tahawiyya ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin a'a sai ka ce qala al-allamatu abu ja'far al-tahawi ko qala sahibu tahawi rahimahullah azza wa jalla an ce karanta mawta sai kace ce qala malikun rahimahullah azza wa jalla an ce karanta sahih bukhari sai ka ce qala amirul mu'minin al-imam muhammad bin isma'il rahimahullah kowane malami sai ka ce rahimahullah amma bakin ka ya saba da faɗan sunayen malamai magabata baka biyo shi da rahimahullah wannan akwai illa ga ɗalibin ilimi kamar da kasan da an faɗi wani sahabi sai ka ce radiyallahu an in an faɗi manzon Allah ka ce sallallahu alaihi wa alihi sallama to haka idan an faɗi duk magabata sai ka ce rahimahullah abin kenan da zaka yi musu suna da wani dangi ne da zaka yi musu ziyara yanzu sai dai dangi na al'umma musulmi ba ke bawan Allah nan yau da rasuwarsa shekara 1112 Allah ta'ala ji kanshi da gafara ce haza zikiru bayani a ta ahli sunnati wal jamaa wannan littafi da muka sasa a gaba ko wannan rubutu da muka rubuta baya zikiru bayani a ta ahli sunna wal jamaa zai ambato ne na bayani filla filla daki daki na aƙidar ahalus sunna saboda mai aka kira su ahalus sunna saboda suna bin abin da manzan Allah sallallahu ta'ala da ya zo da shi lafazin sunna ba kirkirarren lafazi ba ne domin ka dubi duk wata kungiya da ba ta musulunci sak ba za ka ga tana nisifta kanta ne ko dai ga wani gari ko da jagoran wannan kungiyar an ka dauki an nisifta ta zuwa gawa jihar bin safwan an ka dauki kadariya an nisa ta ne zuwa ga aqidar ita ce alqadariyya kun fahimci wannan da kyau ko to waqa tasli tanzula ka kiyasta sauran ita wannan ta kan kusura ita man an faɗe ta za ga da wani aka jingina ta amma sunna rasulullah ne ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kun fahimci wannan da kyau ko rasulullah ne ya tabbatar da yake ce kurke ta gangan kisa ya ce wannan bayani ne na aƙida halar suna wal jama'a saboda kullun so suke a haɗu akan tauhidi kullun so suke da jama'a kullun so suke jama'a kan su haɗu akan tauhidi ba su suke cewa in kana tare da su karke in kana nan karke ma na can ziyara ba a'a fatan suna sunna shine a kodi yaushe al'umman magabata su zama daya wa ala ne sune sahabbai isa ya kira su ahlus sunna wal jama'a kamar yadda al-imam al ya ambata cikin littafin sharh suna kuma ce wannan shine ambato ashe kenan yanzu ba ni ne ko kai ba ko mu ko su za mu ce mu kaɗai ne abin da ke cikin wannan littafin shine abin da yake bayani na aƙidar ahlus sunna wal jamaa in ka ji kana da wata aqida sabanin abin da ke nan to ka sani ta wannan bangaren baka cikin ahlus suna kun fahimci wannan da ke ko ala mazhabi fuqaha al-milla mun rubuta wannan littafi ne kamar da yake faɗa a mazhabar manya-manyan malaman addinin musulunci abi hanifa malami na farko shine abu hanifa abu hanifa alkunya kenan sunan shi an-nu'man bin sabit al-kufi wanda ke shi malami suke cewa al-imam abu hanifa shine limamin mazhaba ta farko a haka ce ka lissafa mazahib al-arba'a inda za ka yi tartibul ilmi za ka ce al'imam abu hanifa sai al'imam malik ibn anas sai al'imam shafi'i sai al'imam ahmad ibn hamad shi al'imam abu hanifa shi ne al'imam a suka faƙihul milla alimul iraq abu hanifa an nu'man bin sabit a taimi al-kufi an haife shi a shekara ta tamanin da hijira mun gano wannan ko ya rayu a zamanin an haife shi a zamanin ƙananan sahabbai a lokacin da annabi sallallahu yake raye sahabban suna ƙanana ba su girma sosai da sosai ba kamar su abdullahi bin umar kamar su abdullahi bin abbas kamar su anas ibn malik yan kalwar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk samari ne amma su abubakar su umar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk magidanta ne to shi abin da abu hanifa an haife shi zamanin sigaru sahaba a lokacin su ne da tijai don shekara tamanin da hijira a lokacin ai abdullahi dan abbas yana da shekara nawa tamanin da biyu a lokacin don na haife shi shekara biyu kafin hijira kun gane wannan da ke ko saboda haka suka ce ya ga anas ibn malik a lokacin da anas ya isa garin kufa amma bai tabbata ya yi riwaya a wurin ɗaya daga wurin sahabbai ba shi wa kenan shi al-imam abu hanifa ya rasu a shekara ta 150 da hijira bayan hijira kenan kaga yana da shekara 70 kenan ko Allah ta'ala ya jikan shi da gafara wa abi yusuf da malami na biyu abu yusuf abu yusuf kaga alkunya ce yaqub shine sunansa shine abu yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari shine al-qadi abu yusuf yaqub bin ibrahim bin habib bin sa'ad al-ansari wa kana yu'rafu bil hadith wa kana yu'rafu bi hifdhul hadith an san shi da haddace hadisi wannan bawon Allah wa kana yahdhurul muhaddisa fa yahfazu 50 wa 60 hadisa ya kasance in yaje gaban malamin hadisi yana haddace hadisi 50 zuwa 60 ba anan karatun ya tsaya ba fa yaqumu fa yumliha ala nasi sai ya miƙe ya bada ita da ka muku lura a lokacin da in aka ce haddar hadisi ba fa an amirul mu'minina abi hamsin umar bin khattab radiyallahu anhu ba a da isnadin ne tiryan tiryan na wani na haddasa na har zuwa wani in ya je wani malamin hadisi yana haddace guda hamsin zuwa sittin sai ya miƙe kuma ya kawo su da ka sai kuma zuwa gudu ya ke ne an yi da an yi da kuma ya ke da ne yanzu kaga sai ka gwada kaga za ka iya ma biyar haka mana a'a wani wani zai wa goma haka wani zai iya yi wa biyar haka wani zai yi ma ɗaya haka ya ce ba dama ya ribu ka ilama lamala ya ribu ka ba ya rasu a shekara ta ɗari da a shekara ta ɗari da tamanin da biyu ya yi karatu a gaban imam malik ibn anas a ba wani ne karatu na gaba ne karatu a gaban imam malik ibn anas ya rasu a zamanin abin nan haruna rashid a shekara ta 282 ya rasu Allah ta'ala ji kashe da gafara ibn sa'ad ya kawo tarzama shi a cikin tabaqatul kubra tabaqat ibn sa'ad abu abi hanifa an-numan bin sabit wa abu yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari malamai ne kenan biyu wa abi abdullah da abu abdullah muhammad bin hasan ash-shaybani muhammad ibn hasan ash-shaybani shine abu abdullah muhammad bin hasan ash-shaybani ya lizumci imam malik ibn anas tsawon shekara uku a wannan lizimta da ya mishi sai da ya ruwaiti muwatta daga bakin imam malik ibn anas sai da ya karanta muwaɗa a tare da shi yana da ƙarfin yana da tsabtatacciyar ƙwaƙwalwa mai rike al'amura sosai da sosai daga baya kuma ya zo ya lizimci ko ba daga baya ba baya kuma ya lizimci abu hanifa sosai da sosai da abu yusuf abu yusuf almajirin abu hanifa shi ma wannan yana cikin almajiran abu hanifa amma bayan ya yi karatu a gaban abu hanifa kuma ya yi karatu a gaban abu yusuf ɗalibin abu hanifa kenan ko da ya zama na sun yi karatu a gaban malami ɗaya a lokaci guda shi ya san wannan ɗalibin ya fi shi shi ya sa ma ya lizimce shi bayan sun yi karatu can tare sai kuma ya zo ya lizimci wannan akwai darussa sosai da sosai a gaban a rayuwar magabata yana daga cikin malaman al'imamu shafi'i shi wannan abu abdullah muhammad bin hassan ashebani ridwanullahi alaihim ajma'in yarda Allah ta tabbata a gare su baki daya lafazin ridwanullahi alaihim ajma'in lafazi ne da ake amfani da shi ga sahabbai in an lissafo su ko in magabata ne sai a ce rahimahullah in annabawa ne sai a ce alaihimus salatu wassalam to amma gargamanta wani yana daga cikin abin da nusakh masu kwafin littafi suke tasarrufi a kansa kuma fahimci wannan ko wanda yake da kafin a samu keken bugawa da tafis za ka yi ka ce kana sa kana sa ta hawuya ne shi kwararre ne na rubutu sai ce ka dawo bayan karfe bayan minti talatin ya rubuce maka ita duka mun gane wani to yanzu ne ake buga su a littafi da sauransu to irin radiyallahu anhu alaihi salatu wasalam nusakh suna tasiri akan wannan wa ma ya taqiduna min usulid din da abin da suke kudircewa a zuciyarsu na abin da ya shafi usuluddin asalin addini wanda yake asalin addini ya ginu ne akan abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya lissafa da manzo Allah sallama a cikin hadisinsa waye dinuna bihi rabbal alamin kuma suke ibada da shi suke addini da shi suke bauta ma Allah ubangiji halittu da shi waye dinuna bihi rabbal alamin suke bauta ma Allah ta'ala da shi kenan wannan shine kudurin su shine mazhabar su shine aqidar su kun gane wannan da kyau ko kenan su waɗannan almazarin da suka tashi ba wai Abu Yusuf da Abu Abdullah ba wai mazhabar Abu Hanifa suka yi ta fikihu kadai ba banda aqida a'a da fikihun da aqidar da haka suka yi ina fata mun gane wannan da kyau kenan yanzu malikiya ke da fikihun da aqidar ba ka zo karanta risala ka tsallake babin farko ba sai ka je babi na biyu kun fahimci wannan da kyau kaga yanzu ka yi malikiya far'an kenan ba ka yi malikiya usulan ba wannan shine abin da ake bukata ba irin mutumin da zai ce fil aqdi al ash'ari wa fi kai maliki wa fi tariqa al junaidi as saliki yace fil aqdi al ash'ari shi a aqida ba ash'ari ne wa fiqh maliki a fiqh kuma malikiya yake yi wa fi tariqa junaydi as-saliki a tariqa kuma junaydiya yake yi shi kare fa ya raba kanshi ya tarwa tarwata kanshi me zai hana da fiqhun da aqidar da tariqa diya malikiyar ba ya huta ba Allah ta'ala ya sunke yace na qulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah inna Allah wahidun la sharika lah wala shay'a mithluhu wala shay'a yu'jizuhu ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغ الأوهام لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة subhanahu wa ta'ala ke mana ce na ƙulu muna faɗa fi tauhidillah dangane da abin da ya shafi ta Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai cilo mu'taƙidina muna masu ƙudu da cewa tun daga ƙoƙon zuciyarmu bi taufiƙillah wannan fa ya samu ne da gamdakatar ɗin Allah da yardar Allah muka ƙudurta wannan a abinda abin da muka ƙudurce shine ya zayyano baki daya isa ya ce na ƙulu muna faɗa kaga wani ikirar kenan kuma al-iqraru sayyidu shuhada ikirari shine shugaban shahidai shine shugaban shaidu in ga jana neman shaidu mai laifi bai amsa bane amma aka ce kayi kaza yace eh yayi wace shaida kuma ake nema al-iqrar kenan sayyidu shuhada isa ya ce na ƙulu muna fada fi tauhidillah dangane da abin da ya shafi kadaita Allah maɗaukin sarki mu'taqidina muna kudurta wannan duk abin da muka faɗa a ciki shine aqidar mu wannan kuma ba da dabara bane bi tawfiqillah da dacewa ne da Allah ta'ala ya datar da mu muke faɗan wannan abu na farko inna Allah wahidun la sharika la lalle Allah madaukakin sarki shi shi kadai yake la sharika la kwata kwata ba shi da abokin tarayya kwata kwata ba shi da abokin tarayya lafazin la sharika la karfafa jumla farko ce ta inna Allah wahidu shi shi kadai ne kai jin cewar shi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya amma dan ya cire maka wani tunani ko hasashe sai ya ce maka la sharika la ba shi da abokin tarayya a lokacin da ya kore ma Allah madaukin sarki ko ka kore ma Allah madaukin sarki abokin tarayya to zaka hararo abubuwa guda uku abu na farko ba shi da abokin tarayya wurin ibada fil uluhiyyat kenan shi shi kadai ne duk abin da ya shafi wani nau'i na bautar Allah madaukakin sarki azilla kaskantar da kai abin da ya shafi alkhushu nutsuwa ibada ce kad afala almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un irin wannan nutsuwa da ake yi a cikin sallah wannan ba a yi makuwa ita sai Allah wa bil misali tadhihu al maqal za ga wani an kira shi a waya ko lokacin da aka kira shi a waya da bai gane wanda ya kira shi ba sai yake a tsaye amma da ya gane wanda ya kira shi sai ya cire takalmi sai ya tsugunna mun gane wannan da kyau ya wannan an sa yayi khushu'i ko bai ba yayi gawa ga wani Allah wanda yake wannan illa ne ga tauhidi kun gane ko ya je zai gaida mutum da ya je sai cire takalma kilomita biyu ko kilomita uku kun gane wannan da ke ko ya cire hular shi kun gane wannan da ke ko ya cire hular shi ya zo ya sunkuya in wani ya hange shi daga nesa sai ya ce goshin shi yana ƙasa kun gane wannan da ke ko wannan akwai natsuwa ko babu irin wannan khushu din Allah madaukakin sarki yake ne shi yasa aka kawo sujjada aka kawo rukuri yin wannan qadahun ne fi tauhid fil uluhiyyat wannan ba wai yana nuna cewa in za ka ga da malan ka ga da shi kawai gatsau gatsau yadda kake ga a'a ba haka yake bi ba amma haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban haƙƙin iyaye daban haƙƙin malamai daban wa a'ti kulli fi haqqin haqqa duk mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa ba wai an ci za ga da malami kilomita ɗaya ka ɗaga mai hannu ba ba wanda ya faɗi wannan wannan shine ƙarshen shirin tarbiyya ba kuma an ce za ka zo ka gai da malami kuma ka zo kana siffofin da ake ma'alla Allah sarki ba dole a samu wannan a samu kubutar wannan a cikin al'uhiyar kenan dan ce inna Allah wahidun la sharika la a lokacin da mutum iya ma wani haka to ya hada Allah ta'ala da ya tarayya da Allah ta'ala fil uluhiyya in gano wannan da ke ko haka na alisigasa neman agaji neman agaji ne neman agajin da mutum yake neman taimako lokacin da ya shiga mawuyacin hali mota ta kada ko wuta ta kama yana ihu yana kaza sai ka ji wani kowa abin da ya imani shi yake kira wani ka yana kiran jesus wani ka yana la ilaha illallah wani kuma ka yana kiran wani wannan illa ce kwana-kwanan nan wata baiwar Allah yatta za ta haihu tana naƙudan haihuwa ina so ku zan ba ku aiki ne kun fahimci wannan da ke ko tana naƙudan haihuwa yar kenan sai uwa take cewa shehi ka zo da kanka shehi ka zo da kanka shehi ka zo da kanka wannan abin ko kwana goma ba a yi shi ba wannan kadahun ne fi tauhidi ko kuwa a wannan lokaci da ake naƙuda tana fatan yadda ta haihu lafiya ne ko kenan tana neman agaji daga wa kenan saɓanin Allah iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin min al to ɗan uwa dole ne a tahisi dole ne a tahi tsaye a tabbatar da tauhidi to wannan misalan na bada misalai ne kaɗan in kana jin zantuttukan mutane ko kai karan kanka zantuttukan da kake yi ko wanda iyalanka suke yi to lalle ilalla zaka ji ana taba tauhidi a ciki hakan nan a lokacin da ka ya kore waɗannan abubuwa kaga mun bada misali akan mai al'uluhiyat kada a sanya ma Allah ta'ala tarayya a wurin ibada hakan nan kada a sanya mushi tarayya a wurin ar-rububiyya cewa ne shine rab shine mahalicin kowa da komai wannan yasa in na tambaye ku dangane da tsohuwar al'adar maran bahaushe in ya fita roƙon ruwa mata sun sa kayan maza maza sun sa kayan mata sai ka je na cewa yaya halluru ka ba su ruwa su sha halluru ɗan sarkin ruwa halluru mai rigar ruwa halluru ka ba su ruwa su sha kun gano wannan wannan menene wannan shirka ce fi eh, rububiya domin ubangiji Allah madaukin sarki shine mahalicin kowa da kuma shike saukar da ruwa daga sama wa an zala mina sama'i ma'an me yasa ba a roƙe shi ruwan ba da kyakkyawar sifa da kyakkyawar yanayi na kamala sai a zo ana roƙar wani <laughs> Allah ta'ala ya sauke hakan nan kore ma Allah ta'ala tarayya a cikin sunayensa hal ta'alamu lahu samiyya shin ka taba jin wani mai suna irin nashi baka taba ji to wannan dole ka kudirce shi hissan wa ma'anan kun gane hissan wa ma'anan shi wannan bai yadda a kira shi ar-rahman ba domin me domin a kira shi ar-rahman ya yi tarayya da Allah maɗaukin sarki amma kuma ya ce yana gafarta ma kowa me ke nake kaka ya yi tarayya da Allah maɗaukin sarki wurin sunan shi ar-rahman wurin sunan shi al-ghafurur rahim to dole ne da malam ya ce inna Allah wahidu la sharika la ba shi da abokin tarayya a waɗannan nau'uka guda nawa guda uku fil uluhiyya wa rububiyya wa fil asma'i wa sifat ar-rububiyya shine al-af'al su ayyukan sa da komai da komai nashi ba shi da abokin tarayya a akan wannan wala shay'a mithlu malam yace kwata kwata domin la nafiya ce lijins shai a ismu la annafiya li jins gane ko domin ta amalu amalu inna mithlu shine ismu la kwata kwata wala a mithlu kwata kwata babu wani abu irin Allah babu wani abu kamar Allah subhanahu wataala wannan kuwa ya tabbatu ne a faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir Ce nan ko da ka ji wani da suna basir to sunan ne babu sifa kun gane ko sunan ne ba irin Allah maɗaukin sarki ba domin Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu sami'an basira yace inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali Allah sami'an basira wannan ba kamar na Allah maɗaukin sarki ba domin ganin da ɗan adam yake yi dududu yana ganin abin da yake gaban shi ne shi ma idan ta zarahi ba ta kai wasu 'yan mitoci ba amma abin da ke bayan shi kan kwata-kwata ba a wannan magana in a shago ne bai sa abin da ke cikin wancan shagon ba in a masallaci ne baka sa abin da ke bayan ka ba baka sa abin da ke wajen masallaci ba shi ku wata wata'ala ba abin da ke koyuwa a gare shi wala yi ojizu hakan nan kwata-kwata babu wani abin da ke gajiyar da Allah maɗaukin sarki mun samu na guda nawa kenan guda uku inna Allah wahidun la sharika la wala shay'a mithlu wala shay'a yu'jizu kun gane ko nan din na fayu ne kuma muna maimaita cewa kore ma Allah ta'ala abu ka ce Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane wannan kwata kwata ba ilimi bane idan baka hararo sifofi na kamala ba kun gane in ga ce Allah madaukakin sarki babu wani abin da ke gajiyar da shi sai ka hararo saboda me saboda cikar iliminsa da ikonsa saboda hakan ne babu abin da ke gajiyar da shi saboda mai babu abin da yake kama da shi saboda cikar siffofin shi na kamala eh saboda mai ba shi da abokin tarayya saboda wahadaniyatihi subhanahu wata'ala shi shi kadai ne shi yasa amma in baka hararo siffofi na kabala ba to sai ya zama na ba yabo kai ba ah, misali in ka ce Allah ba azzalimin sarki ba ne kana nufin mai kenan mai cikakken adalci ne amma in ba kana nufin mai cikakken adalci ba ne to ba ka yi ba Allah maɗauki sarki ba don ka ce wane ba azzalimi ba ne cin ba azzalimi ba ne don bai samu damar yin zalincin ba ta da in ya samu damar yin zaluncin zai yi a shi Allah madaukin sarki ba ba bane saboda cikar adalcinsa to wannan ne ya zama na kai tauhidi ubayyilatu la nuna bikin mace wala yuzlimuna an-nas habata khardali yace qubayyilatun wani ne yake yake ambata wata kabila yace qubayyilatun yar kabila ce bata wuce cikin cokali ba la nuna bikin mace ba sa iya warware alkawari sifa ce ta kamala ko sifa ce ta nakasu eh kaga kamala ce idan saboda sun isa ne ba sa warware alkawari saboda cikar cika alkawarinsu in ko ba sa warware alkawari ne don in sun warware za a nakaɗa musu duka kaga wani bai gobe ne zambo ne kenan wala ya zulimu nan nasa habbata khardali ba sa zaluntar mutane daidai da kwayar komayya saboda me ba su da ƙarfi in ga gaga saboda ba su da ƙarfi ne kaga bai yabe su ba saboda haka da ya zo yana cewa shi ba fari ba ne shi ba baki ba ne shi ba rawaya ba ne shi baya sama shi baya ƙasa shi baya kudu shi baya arewa wadda duk ba yabo ba ne ko ba hidi ba ne kun lura da kyau ko saboda mai shi Allah madaukakin sarki babu abin da ya gaji yadda shi bi kamali ilmihi wa qudratihi saboda cikar ilminsa da kudarsa ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wal ardi innahu kana aliman qadira wa ma kana Allah ubangiji Allah madaukin sarki ya kasance li yu'jizahu wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in babu wani abu da ya kasance da zai gajiyar da Allah madaukin sarki fis samawati a cikin samai bakwai wala fil ardi kuwa kasai bakwai saboda ne saboda meye babu abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce innahu kana aliman qadira saboda shi ya kasance mai ilimi ya san komai jumlatan wa tafsila ya san su a dunkule ya san su filla filla ya san su a dunkule a yanzu haka ya san adadin rayukan ɗan adam ɗin da ba su rasu ba a ga wani a dunkule kenan kun gane a fayyace ya san adadin rayuwar kowanne abin da ya rige mishi subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan abubuwa guda biyu lika mali ilmi saboda cikar ilminsa wa ƙudurati da ikonsa wannan ya sa babu abin da ke gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala to kenan tun da babu abin da zai gajiyar da shi kaga kai tsaye ka sabe shi shine wanda zaka buƙa kai tsaye sai ka roƙe shi ya biya maka bukatar saboda bukatarka ka saboda me saboda shine wanda babu abin da yake gajiyar da shi wala ilaha ghairu hakan nan kuma babu abun bauta wanda ba shi ba wannan lafazin shine lafazin da annaba suka zo shi ko ibudullah malakum min ilahin ghairu sabu wala ilaha ghairu kwata kwata babu abun bauta wanda ba shi ba subhanahu wataala qadimun bil ibtida shi Allah madaukin sarki qadim da dadde ne bil ibtida ba tare da farko ba wannan lafazin da malam ya kawo qadim malamai suka ce lafazi ne na almutakallimun ba lafazi ne da ahlus sunna suke amfani da shi ba saboda haka sai ya ce da dan ya saba musu kun gane ko asalin kalmar larabcin alqadim tana komawa ne ga daɗaɗɗen abin da ya riga wani abin ya gabace shi amma dai kan shi ya daɗe mun gano wannan da ke ko ya daɗe amma wani abun ya riga yin shi shi ya kira alƙadim da Allah ta'ala ce hatta ada kal urjuni alƙadim saboda mai saboda an samu al'urjuni asani wanda na farko sai ya zama alƙadim kenan saboda ta suka ce ina ma malam ya ce al'awwal don Allah ta'ala ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin ina ji mun yi ishara kan wannan magana jiya ko bilabti da ba tare da farko ba subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ba shi da farko in ka kallaci ɗan adam shi yana tsakanin babu ne babu ta gabace shi sai shi sai kuma babu Allah ta'ala ya ce kaifa ta kafuru na billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaifa takfuruna billah ya za'i ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan kun kasance babu ku fa ahyaakum sai Allah ya samar da ku thumma yumitukum sannan Allah madaukin sarki zai dauki rayukan ku thumma yuhyikum kaga wannan saboda cikar ilimin Allah madaukin sarki saboda cikar mulkin sa shine na farkon da ba shi da farko da'imun bilantiha shine wanda yake dawwamamman da ba shi da ƙarshe subhanahu wa ta'ala kenan shine dawwamamme wanda ba shi da ƙarshe la yafna wa la bi la yafna baya wa la ba ya lalacewa subhanahu wa ta'ala wannan jumlar da ya faɗa la yafna baya ƙarewa wala yabi ga taukidi ne ga ja'imun bilantiha lura shi yasa bai kawo wawun tsakani ba kuma wannan ikra ne da dawam din Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wala yakunu illa ma yuri wala yakun kwata kwata ba abin da yake kasancewa illa ma yuri sai abin da Allah ya naface shi da ya kasance wannan shi yake kasancewa ma'ana shi ne abinda kake cewa ma sha Allahu kana wa ma lam ya sha lam yakun wala ya kunu ba abinda yake kasancewa illa ma yuri sai abin shi Allah din ya nufata da ya ya kasance ko illa ma yuri sai abinda Allah ya so ya kasance fasara no kenan me bambancin su eh duk abin da ya kasance Allah ya so ne ya kasance eh akwai abin da Allah ta'ala ya so ya kasance kun gane kamar mai kenan kamar imani da mummuni ya yi kamar musulunci da musulmi yi kamar sallah da masallaci yi. akwai abin da Allah ya kaddari ya kasance kamar mai kafircin da kafin yi. fashin da ɗan fashi ya yi satar da barawo yayi kun gane ko to kenan nan sai mu fahimci cewar al'irada ta kasu kashi nawa kashi biyu akwai al'irada alkauniya alƙadariya akwai al'irada a shari'iyya addiniya ina fata mun fahimci da kyau akwai al'iradatul kauniya alqadariyya wannan al-iradatu al-kawniyya ita ce al shamilatu li jami' al-hawadith ita ce ganin ganin daman Allah maɗaukin sarki da ya gama komai da komai subhanahu wata'ala kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wasallam yake cewa wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum in kana Allah yuridu an yughyakum idan Allah ya yi nufin ya halakar da ku ba wai in Allah ya so ya halakar da ku ba nan domin abin nan al'irada ce alƙadariya shi yasa kake ganin malamai suke lissafa ilimin akida yana cikin shika-shika ilimin tafsiri domin a nan ne za ka fayyace cewar ga al'irada a shari'iyya ga kuma al'irada alƙadariya haka na Allah ta'ala yake cewa walakin Allah yaf'alu ma yuri sai Allah ta'ala yana aikata duk abin da ya ga dama gani ko amma ka ce Allah yana aikata abin da ya so kaga sai haushe ya tambaye ke ce ah yanzu fashin da aka yi jiya kenan ko shekarun jiya ko kaza kaza amma da ka fassara Allah yana aikata duk abin da ya ga dama babu wanda zai tambaye ka ba wanda zai bi ka bashin fassara domin mashi'a ce alqadariya to akwai kuma al'irada a shar'iyya addiniya ita ce take kunshe da al-muhabba. ita za ka fasara da so ita za ka fasara da yarda kamar me kamar faɗa Allah ta'ala da ya ce yuridu bikum al-usra yuridu bikum al-yusra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun yace yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wallahu yuridu an tuba alaikum Allah yana son ya karbi tuban ku ne ka ji fasarar Allah yana son ya karbi tuban ku ne yuridu Allahu bi kuma yusra Allah yana son ya sawwaka muku kaga ba Allah ya kaddari ya sawwaka muku ba Allah yana son yuridu Allahu liyaj'ala alaikum ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min haraj Allah bai nufin ya sanya muku kunci a cikin addini inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tatahira duka ga wannan al-irada ce ash-shar'iyya wacce kuma al-irada ce al-kauniyya ya yakunu illa ma yuri ba abin da yake kasancewa sai abin da shi Allah madaukin sarki din ya nufata ya kasance subhanahu ta'ala la tablughu al-awham tunani tunanin mai tunani tintintinin mai tintintini baya sawa ya gane hakikanin Allah madaukakin sarki wala tudrikuhul afham fahimtar mai fahimta ba ta sawa ya fahimci yadda Allah madaukakin sarki yake abubuwa kenan biyu tunanin mai tunani hangen mai hange hangen nesa mai hange ko fahimtar mai fahimta ba ta sawa ya gane Allah subhanahu ta'ala shi ya sa ba a ɗora ilimin sanin Allah maɗaukin sarki ga masu tunani ba ba a ɗora sanin Allah maɗaukin sarki ga masu fahimta ba sai Allah ta'ala ya turo annabawa don su yi bayanin Allah subhanahu ta'ala. domin masu tunani ko masu fahimta suna tunani ne da fahimtar abubuwan da suke ana kallo kuna ko ana ɗanɗana ko ana ɗanɗanawa no kenan biyu ko ana jin shi a jiki no kenan uku to da wannan ne mai tunani zai yi tunani akan wannan ko mai nazari yi nazari da yake ubangiji Allah maɗaukin sarki ba da ɗanɗano ake gane shi ba ba da ji a jiki ake gane shi ba ba da gani ake gane shi a nan duniya ba yasa sai ya turo da annabawa su yi bayanin shi wane ne subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga shi addini lam yuta ala uquli rijal ba a sanya addinin nan a tunanin mutane ba subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukin sarki ya turo annabawa su yi bayanin sa wala yushbihu al-anam shi Allah madaukin sarki kwata-kwata baya kamanceceniya da halittu babu wata halitta da ta kama da Allah madaukin sarki walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shabhun walaysa lahu shibhun ta'ala al ba shi da kabancece ne a kwata-kwata walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake irinsa babu wani abin da yake irinsa subhanahu wata'ala shi Allah maɗaukin sarki hayyun rayayye ne la ya mutu kwata-kwata baya mutuwa subhanahu wata'ala saboda mai likamali hayati domin cikin rayuwarsa shi baya mutuwa shi yasa aka ce wata tawakkal ala alhayy alladhi la yamut in zaka dogara sai ka dogara ga alhayyu wanda baya mutuwa amma duk wani wanda ka dogara gare shi wasu abubuwan suna dafa karfin sa kun gane ko Allah ta'ala malai faɗa mana dazu wala shay'a yu'jizu babu abin da ke gaje da shi amma wannan wannan abin sai yake zama wani abu a baibai yake neman ya shiga jikin mutane an tsariki gairi mubashir ta wata hanyar da ba ta kai tsaye ba in haka ce an buɗe ma'aikata za a ɗauki ma'aikata ko ma'aikata ka za a ɗauki ma'aikata bayan ka je ka ba da takaddinka sai kuma a ce tofa sai ka bi ta sama wannan tun ana faɗan shi a baki yana shiru yana shiru sai ya ga cewar ba a magana to sai fa an dage da addu'a ko ba kai ke ba sai ya ce to sai ka bi ta sama sai ka da an ma ya ma shiga cikin mutane in ba ka da wani kwata-kwata ba ka da wannan sau nawa wanda kake da shi za ka mai magana ya ce to wallahi su ma abin ya fi ƙarfin shi ko ba kai ke ba kai mai magana ya ce to wallahi su suka yi mitin din nan aka ce kaza kowa ya sa hannu in ya gara ma ya ɗauko maka inda shi ya sa hannu ya ce wallahi abin ya fi ƙarfin su ko wani kake ji da shi kai mai magana ya ce wallahi directive aka bayar daga sama bayan kuma kai za dogara gare shi ne ko kuma bayan ka kammala dogaro gare shi ka gama shirya za ka same shi sai ya ce ai ya bar aiki jiya ko duba ya wa. yana yiwa eh kagani saboda haka za a ga abubuwa ne da yawan gaske wanda yake suna abin nan to amma idan ka dogara ga Allah a duk abin da ka yi sai ya zama na sauran na bil asbab kamar yadda za ka yi addu'a kun fahimci wannan da kyau ko haka za ka ce da wani to mun gabatar da ka muna kuma neman taimakon Allah maɗauki kenan da yawa akwai waɗanda suke a yanzu nan a kwanan nan a shekarun nan sun gabatar da kadu babu wani wanda suka sani a sama in ba Allah maɗauki sarki ba kuma shi suka roƙa kuma sun wuce kun fahimci wannan da kyau ko to a shikenan abin da ake faɗa cewar wai sai kana da wani abu a sama kenan har yanzu akidar da kake karantawa kana karanta ta ne a fata baki baka tafi fiki a kanta. Allah ya mut hayyul la rayayye ne da baya mutuwa qayyumun la yanam tsayayye ne da baya mutuwa baya bacci subhanahu wataala tsayayye ne alhayyu alqayyum tsayuwarsa ta ce shi karan kanshi ya tsayu ga kansa ya tsayu da karan kansa kuma komai yana ɗamfaruwa ne da shi subhanahu wataala kun gane ko wa min rahmati ko min ati an taquma samaa sama wal ardu bi amri wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi shi ke rike da samai bakwai da kai sai bakwai dan kada su faɗo wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi shi ke rike da sama kar ta ƙasa kasa ne wanda yake la na baya bacci cewar baya bacci saboda me saboda cikar ƙayyumiyyatihi Allah madaukin sarki ya ce Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum a ayar da take ta ce ayatul kursi ayar da take ta ce afdalu ayil qur'an ita ce ayar da tafi dukkanin ayoyin alqur'ani mai yamma ita ce ayar da take take da gabobi guda goma wacce take ta kunshi a tauhidul rububiyya da al al-uluhiyya da al al-asma wa sifat in kuma ta mun yi wani a cikin al alwasitiyya Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum shine alhayyu rayayyen sarki wanda baya mai baya mutuwa alqayyum shine wanda yake tsayayyen da baya gajiya subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya ce la ta'khudhu sinatun wala naw dan yayi maka bayanin kamalu hayati kenan cikin rayuwarsa da yace alhayyu la ta'khudhu sinatun wala nau dan ka fahimci kayyumi ya tihi sai ce lahu ma fis samawati wa ma fi ard subhanahu wa ta'ala ke saboda an ka dogara wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut ka dogara ga al hayy alladhi la yamut rayaye da baya mutuwa khaliqun bila haja subhanahu wa ta'ala shike shike halittar da ya yi halitta ba dan yana bukatar halittar ba kun gane ko ya yi halitta ba dan yana buƙatar halitta ba dan da ya halitta inda yana buƙatar mai ta ƙara mashi ba ta ƙara mai komai ba razikun bilamuna shi shine mai azurtawa ba tare da wahala ba ba tare da wahala ba subhanahu wata'ala shi ya yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yat'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin yace wa ma khalaqatul jinna ban halicci duniyar aljamba baki daya wal insa ban halicci mutane ba baki daya illa liya'budun sai dan su kadaita ni da ibada mun ji fasarar to yanzu na tambaye ku dan wa aka yi duniya da lahira eh za a kai da ta Allah madaukin sarki da ibada ko abu su kune yawan gwandaji an ce ta aka tattari jiya ne ko shekaran jiya daga ta aka malamai so sosan alkur'ani Allah maɗaukin sai a ce an yi duniya da lahira dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ana ba da falalar manzan Allah wanda yake bari umin ya barranta da wannan ai ya isa falalan manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama shine wanda Allah ta'ala ya bashi alqur'ani mai girma subhanahu wa ta'ala mumitun bila makhafa shi ke kashewa ba tare da tsoro ba subhanahu wa ta'ala shine mumitun bila makhafa mai kashewa ba tare da tsoro ba ba'ifun bila mashakka shi ke tayarwa ba tare da wahala ba subhanahu wa ta'ala waɗannan duk suna nuna mana cikar mulkin Allah subhanahu wa ta'ala cikar mulki wani fa mai mulkin ne amma ba shi da damar ya kashe kwata-kwata ma ba shi da damar ya kashe sai dai kotu ce za ta yanke hukuncin kisan ita karanganta kotu in ta yanke sai an daga sai an sake dagawa sai an sake dagawa ko ta yanke ba da zama ta zarta kuma sai wani ya sai ga duk abin ba wai mutum ɗaya ne ki ba ba mutum ko a kotu sai ga an sai alƙalai sun taru ba ɗaya ba ba biyu ba ina fata mun fahimci wannan da kyau in kuma za a ta kofar rago ne za a bi daji ne za a bi saura ne a kisan sai a ce to kuma yanzu ya za a yi ba tare da an ɗago ba nan maka ga ana ta wasu dabaru yadda za a yi kisan amma kuma ba tare da wani abu ya biyo baya ba a shi kenan tsoraci ake ta ko ina da ina anil yamini wa shi ma'a subhanahu wa ta'ala shi ne munitun bila makhaf shi ke daukar ran yaro tun yana ciki shi ke daukar ran yaro ran mutum bayan shekara 80 bayan shekara kaza bayan shekara kaza ne ba'ithun bila mashakka mai tayarwa ba tare da wahala ba ai Allah maɗaukin sarki babu abin da ke gajiyar da shi duk wannan malam yana mana bayanin ba abin da ke gajiyar da shi har inda kana jin wani abu mai wahala da tayarwa da kirkirar halittar wani fi wahala to kirkirar ba ta zama da wahala ba sai ta wacce ta zama da wahala haka wani ya zo ya samu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce da shi yanzu idan muka zama da diddigaggiyar ƙashi ya ɗauko mai abin nan dabba da ta zagwagi ya ce yanzu idan muka zama haka ne za a tashe mu Allah ta'ala ya ce wa zuwa lana masalan wani sai khalqa ƙala man yuhi izama wa hiya rami qul yuhi allazi ansha'aha awwal marra ka ce wanda zai tayar da ita shine wanda ya kagi halittar ta karan fari a antum ashaddu khalqan am sama بناها رفع سمكها فصواها قش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك رحاها وأنه ما يجب أن الله ملك سيتي شيني باعث باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من شفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا malam yana zayyana mana abin da ya shafi sifofin Allah madaukakin sarki yace ma zala kwata kwata Allah maɗaukin sarki bai gushe ba mana tintin har yanzu har abadin abad kenan bishi fati da sifofinsa ƙadiman tintini ƙabalar halki kafin halitta ba wai sai da ya yi halitta ba ne yake da sunan al a'a dama yana da suna na al tun kafin ya yi halitta halittar alama ce asar ne na sifar suna shi ne alhaliku kamar yadda ruwan sama ya zama asar na me na rahamarsa lam yazdad bi kaunihim shay'an bai kara da wani abu ba lam yakun homin min sifati wanda yake da ba shi da su kun gane ko bai karu da wani abu da ya halitta ba wanda yake da ba shi da shi kamar yadda muka ba da misali tintini yana da sunan shi alkhalik ba wai sai da ya halitta bane yake da sunan alkhalik yanzu da ya halittar bai zama na yana da wani sunan kuma ɗoriwa ko yana da wani abu ɗoriya akan wannan ba a'a halittar ta nuna mana asar na sifa shi ne alkhalak ta nuna mana asar na sifa shi alkhalik subhanahu wa ta'ala wa kama kana bi sifatihi azaliyan to kamar fa yadda ya kasance da sifofin nan nasa tintini kazalika la zalo alaiha abadiyya to hakan nan ubangiji Allah madaukin sarki bai gushe ba da waɗannan sifofin har abada kaga wani ya zama raddi kenan ga jahan bin sufwan da ya sunayen Allah ta'ala ba su da sifofi ko kuma sifofin Allah madaukin sarki muhdath ne a'a sifofin alamomi ne abubuwan da ya halitta alamomi ne na sunan da yake da su ba wai daman yana da wannan sifofi bane ba wai sai da ya halitta bane yake da wannan sifofi subhanahu wata'ala ina ganin ayi sai mu tsaya nan ku saboda lokaci ya an fara ji haka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu